wani zai ce shi ya fi son doguwa wani zai ce shi ya fi son gajera wani ma zuwa ya ce mana gurguwa yake so to wani kuma zai zo ya ce baka yake so wani ya ce fara wani ya ce katuwa mai jiki Suna sunana hajiya asabe yar mai shinkafi wadda nake zaune a unguwar dorayi kuma ni ce shugabar mata ta ƙungiyar hada aure ta jihar kano a yanzu dai matan waɗanda suke neman mazajen da za su aura a gaskiya akwai 'yan mata har da ƙananu ma shekara sha takwas sha bakwai kuma da waɗanda suka yi diploma da masu LCE da masu digiri duk ana samu masu neman aure da ma'aikata ma da masu gidan kai da ana samu suna zuwa maganar neman aure halin da ake ciki a yanzu. Eh, tsarin da ake bi duk wadda take so ta zo gida ta same mu ko a duba sayinbal a hanya za a ga sayinbal ko rabi'u mai dalili ko sha'ibu mai dalili to shi ne kuma sai a zo a same mu gida a tuntuɓe mu sai a zo mu kuma an zo Allah da wadda kace kake so sai mu kokari mu haɗa ka da ita su mata maganar gaskiya kowace ta fi so wai a samu mata inda za ta huta kowace maganar ta inda za ta huta to tunani na dai su kamar suna gudun a samun musu kamar a sa mara abin yi to mu kuma majority masu zuwa neman aure gurin mu ba ma samu ma marasa abin yi gaskiya mata sun fi yawa tsakanin 'yan mata da zawarawa gaskiyar magana 'yan mata ma sun fi yawa akan zawarawa maza su kuma zaɓin da suke nema sun fi son yarinya da ke karatu a halin yanzu kowa sai ya ce mai NCE ko mai digiri ko nas ko ma'aikaciya sun fi son dai ma'ana wacce ta yi karatu. Magana gaskiya a yanzu dai mazan da sun fi zaɓa farare. To magana gaskiya a yanzu ba su kafe sai farare ba. Suna cewa dai haka ne ko cakulat kala ce ko baƙa ce? Su dai in tana da ilimi suna so. sun haɗa aure ya kai ɗari biyar da casa'in da takwas mun haɗa tsakanin 'yan mata da zaura da masu gidan kai eh akwai masu so su ce wadda ba ta haihuwa akwai masu nema sosai ma eh ƙalubalen da muke fuskanta maganar gaskiya wurin waɗansu waɗanda suke zuwa ma musamman neman auren idan aka zo aka jaddada ma a ce wai sai inda lalle za a huta kamata yin an zo sai a ce mana a samu mana nagari mai sana'a to wani zubin sai ka ga ta tunani to wa za ka kai wa wanci ta ce sai wanda za ta huta wannan kuma ga shi da aikin yin shi da kasuwancinsa da gidansa kuma nagari ne shi to sai mai ta dai dan kokonto wannan dai gaskiya shi ma kamar ƙalubale ne a gare mu sannan kuma akwai waɗanda in suka zo neman auren su yau suka zo suka ce suna son miji su yanzu yanzu za a ce ga miji in ya kai gobe ko jibi sai ka ga suna fushi suna ta waya su sun ji shiru su sun ji shiru ma'ana masu gajen haƙuri eh ya danganta eh idan an samu saɓani muna sulhu ko jiya na yi sulhu ina kwance ba da lafiya aka kira na kamar ba zan iya tashi ba na taso na zo na ga sulhu ne na zauna nai sai na ji na warke muna sulhu sosai ko mu muka haɗa aure ko ba mu muka haɗa aure ba muna sulhun aure gaskiya ni ba a taɓa kamun soja mace ba amma ne muna samun sojoji maza daga nan har abuja ma muna samu kuma muna samun 'yan sanda muna samun civic defense har gari gari ma ana samu muna samun har da ganduroba har gombe har da mata ma irin waɗannan muna samu amma ba mu taɓa samun sojoji mata ba E, maza suna siffantawa wani zai ce shi ya fi son doguwa wani zai ce shi ya fi son gajera wani ma zuwa ya ce mana gurguwa yake so yawwa to wani kuma zai zo ya ce baƙa yake so wani ya ce fara wani ya ce ƙatuwa mai jiki sana siffanta siffofin da suke so wani kuma zai ce kawai hajiya wadda kika ga ta dace ne mai addini wadda za mu zauna lafiya e, su mata gaskiya su babbar buƙatar su mai hali mai babbar bukatar su mai hali majority ne za ta ce sai kyakkyawa in mai kyan ma kuma mai kuɗi amma gaskiyan magana mata ba su cika zaɓin kaza kaza kaza ba mata sun fi son ɗaya mai kuɗi wanda za su huta su zancen su kenan mai kuɗi wanda za su huta sun fi guda ɗari biyu a ƙasa a hannuna mata kuma ina da maza a ƙasa su kuma sun fi guda ɗari su ma ni a ƙarshe saƙon da nake da shi ga al'umma waɗanda suke shirin yin aure mutum ya ninga farko addu'a ta garin nan dikar kar a fasa ta kuma mu idan an zo mu, idan ana son kamar misali wadda take ta gama makaranta idan muka ce mun ba da to mutum kar ya tsaya ya ce kuma shi a wadda ta gama makaranta sai farakal dan akwai wani mafi shekara nawa da shi har yau bai yi ba saboda shi mai digiri yake so kuma fara kuma yar mai kuɗi akalla mun fi shekara uku har yau bi ba saboda bai cika sharuɗan da ike so ba to kaga kamata ya yi mutum dai in yana neman tagar, kuma ya ce mai digiri in ya zo ya kadda ke kin yi digirin nan ko yar mai kuɗi ce ke ko yar talaka ce ke arziki na Allah ne kawai in ya zo ya ganki in kin yi kawai shine sai ya ɗauka kira da nake yi ga maza kenan kira da nake yi ga mata kuma su ma a daina tsayawa ana ruwan idan sai mai kuɗi in dai mutum yana da aikin yana da sana'a kuma an yi bincike yana da nasaba mai kyau mutumin kirki ne shi to ni shawara ta ga mata sai mace sai ta ɗauka shine kira na ni ga al'umma